Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau za a da al'ummar wasawa unguwar duniya a dawakin kudu suka yi bore tare da zanga-zanga har zuwa karfe biyun dare bayan da 'yan sanda suka tafke shugaban matasa a saboda yadda suka hana a yi wa yaransu allurar rigakafin shan inna har sai gwamnati ta gyara musu hanya. bukatar mu kawai ai mana hanya mu ba da mu ma ai mana foliyon baki ɗaya, ba ma yaran ba mu ma ai mana foliyon baki ɗaya. idan aka ruwa ruwa tafiya yake yi da mutane yara nawa ne ruwa ya ci da su mata ma da ɗanta a baya ruwa ya tafi da su sannan za a jiyar da karamar hukumar kiru sayan sabon babur da wani makiyayi ya yi ya zamto sanadin raba shi da duniya bayan da 'yan fashi da makami suka durfafe shi mutanen su zo cikin dare ne da zulmin su ɗau mashin ɗin suka sassare shi da adda suka sari ɗansa mai suna ibrahim shehu suka sare shi a hannu suka yi wa matarsa duka suka tafi da babur ɗin da aka saya sabo a gidan haka kuma za a je da hukumar ta ce fina-finai da ɗab'i ta jihar kano ta danganta yawaitar garkuwa da mutane da kwacen wayoyin salula da fina-finan daba da wasu ke shiryawa a Kannywood. Mafi yawancin wato masu shirya fina-finai sun karkata akan yin fina-finan da suke magana akan garkuwa da mutane, magana da ta'ammali da miyagun kwayoyi. Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mayar da masu shirya fina-finai irin su Tijjani Asase suka mayar da martani.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 ko ta dandalin ku kunnuwan ku a Facebook da Twitter da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com kuma za a iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata a Rahama Radio YouTube. a don haka a yanzu a fara da yadda wasu ɗalibai da ke karatun kiwon lafiya a makarantar school of health technology ka zaure suka roƙi mahukuntan makarantar da su tausaya musu a bisa ga yadda aka fitar da sunayen ɗaliban da za su zana jarrabawa amma babu sunayensu tuni dai waɗannan ɗalibai suka nemi ɗaukin gidauniyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights foundation a nan jihar kano Ga kuma yadda Abubakar Ɗahir ya kasai ya gana da ɗaliban. Mu ne ɗalibai da muke karatu a makarantar School of Health Technology Kazaure Shamila. Muna karanta Community chu Mun shiga makaranta shekara uku muna karatu. Bayan kuɗaɗen da muka kashe, yanzu daga ƙarshe an zo za a yi jarabawa mun kashe kuɗi naira dubu ɗari hudu da ɗari biyar bayan e bayan kowa ni akan kaina na na ba da kuɗi naira dubu ɗari hudu da ɗari biyar Ban da kuɗin motar da nake yi daga Kano in tafi Kazaure bayan kullum shekara uku kenan yanzu matsala da ta taso an kafe sunayen wanda za su yi jarabawa babu sunanmu kwata-kwata a ciki index ɗin ma da ake yi ba a yi mana ba an ce mu ban da mu a ciki kwata-kwata mu sunanmu ma sai ya fito a index kwata-kwata babu labarinmu ma mu a cikin makaranta ɗaliban sun ce a cikinsu akwai ɗaliban da sai da aka sayar da gonar gadon su domin su yi karatun amma gashi ne ma suke su yi ba su ga tsun tsuntsu kuma ba su ga tarko. Wato akwai ɗaya daga cikinmu abin mamaki ma shine gadon sama shi ya sa ya siyar don musansa maraya ne daga gezawa yake ya siyar da gadon sa kuma an zo an yi amfani da wayannan kuɗi domin me ya samu wannan registration muna biya farko first session zaka biya dubu ɗari ne wasu ma har da ɗari da wani abu farko farkon ne ake biyan ɗari dan ni na biya nawa ɗari na biya amma akwai wanda suka biya har sama da ɗarin ma to da wannan ne muke so dan Allah umara su shiga cikin wannan al'amari dan Allah a kwato mana haƙƙin mu Muhammad Bello Abdullahi Gadan Kaya shine shugaban gidauniyar kare haƙƙin dan adam da jin kai ta Human Rights Foundation of Nigeria a yayin ganawar su da Abubakar Dahir ya kasai ya ce karo na bakwai kenan ɗalibai na shigar da koke irin wannan ga ƙungiyar akwai wanda ma 'yan rainin hankali bayan sun gama sun je karatun karshe sun karanci turanci kuma wasu aka ba su arabiya aka ce wasu to waɗannan kusan su ne na tara wanda suka zo wannan eh, ƙungiya tamu kuma in Allah ya da ba za mu bari irin wannan abin ya rinka faruwa ba tunda lokacin da aka kafa makarantu masu zaman kansu an kafa musu dokoki da oda da yadda za su tafi da lamarinsu saboda haka irin wannan abin da yake faruwa mu a matsayin mu na hukumar kare haƙƙin da adam ba za mu lamunta ba saboda haka za mu fara gayyato shugabannin makarantun su zo nan mu tattauna da su ga su ga ɗaliban a zauna a ga me ya kamata a yi yanzu an ce an kore su su ba da kuɗi su ba da kuɗi to kaga ai an ɓata musu lokaci. Da so samu ne ai da mun ji ta bakin makarantar ta School of Health Technology ka zaure domin jin ta bakin su amma dai muna ci gaba da ɗalibansu. su. To a nan gaba kaɗan za a jiyar da al'ummar wasawa unguwar duniya da ke a ƙaramar hukumar dawakin kudu suka yi zanga-zanga bayan da 'yan sanda suka tafke shugaban matasan garin a saboda yadda suka yi bore tare da hana allurar rigakafin shan inna kana suka ginda ya sharaɗin cewa har sai an gyara musu hanyar shiga garin. Mun yi bore 'yan wasawa mun ce ba ma so polio sai an mana hanya sakamakon hanyar mu idan ka tafi a matsayin ka na mutum in baka kula kace sosai ba za ka iya fadawa sai ka rasa ranka ma ka gane idan mai mota zai huce sai dai ya ajiye ta ya je inna zai je a kar a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka karamar hukumar kiru inda a ƙauyen bulari da ke a mazaɓar badafi wasu 'yan fashi da makami suka shiga gidan wani makiyayi tare da raba shi da duniya wannan makiyayi mai suna malam usman muhammad an ce tun da ya sayi sabon babur ya fara fama da barayi dare wayewan gari yau sun yan fashi da suka zo gidan wani bafulatani bai suna malam usman muhammad wanda suka zo ne cikin dare misalin karfe ɗaya da rabi suka dara a gidansa suka sassare shi da adda suka sari ɗansa mai suna Ibrahim Shehu suka sare shi a hannu suka yi wa matarsa duka suka mata targaɗe a hannu sannan suka tafi da babur ɗinsu babur ɗin da aka saya sabo a gidan wanda aka sai shi kimanin dubu ɗari uku da dubu biyar mutanen su zo cikin dare ne da zulmin su ɗau mashin ɗin to amma shi mai gidan malam usman Allah ya mushe rasuwa tun a wannan daren. Kwamandan kwamitin tsaro a yankin ya ci gaba da cewa hata iyalan marigayi Malam Usman Muhammad ba su tsira ba sai dai tuni ofishin baturen 'yan sandan kiru da haɗin gwiwar 'yan sintiri suka kai ɗauki ko da dai sun je a makare. Jami'an tsaro haɗe da 'yan sintiri sun kai ɗauki amma kafin su je da abin da zai faru ya riga ya faru. Mazaɓar dafi a garin Bulari da ke ƙaramar hukumar Kiro. Ko da a makon da ya gabata sai da mahara suka kai farmaki. Ko da dai jami'an tsaro ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun fatattake su. akwai bukatar 'yan majalisar dokoki da na tarayya a kiru da bebeji su tallafa wa ofishin baturen 'yan sanda na kiru da bebeji da motocin aiki domin su ke kai dauki a kan kari kamar yadda aka yi wa tudun wada da doguwa masu hikima dai na cewa har sai an gudu tare ake iya tsira tare To da yake an ce taɓa kiɗi taɓa karatu na ga leƙa hukumar ta ce fina-finai da ɗabi ta jihar Kano inda hukumar ta lashe takobin fara sanya kafar wando daya da dukkanin wani darakta ko mai shirya fina-finai da a cikin fim dinsa na hausa ya nuna yadda ake garkuwa da mutane ko shaye-shayen kayan maye ko kuma fashi da makami musamman ma kwacen wayar salula Kwamared Ismail na Abba Afa shi shine shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗabi'i ta jihar Kano. Mun da mataki ne na gyara. Bayan da aka sani hukumar ta ce fina-finai hukuma ce wadda aka yi ta domin kyautata tarbiyyar mutanen jihar Kano akan abubuwan da ya shafa adabi. Rubutu yana cikin adabi, haka waka tana cikin adabi, fim ma adabi ne. Bayan da za a yi hukuma ta zuba idanu ga irin yadda ake mafi yawancin wato masu shirya fina-finai sun karkata akan yin fina-finan da suke magana akan garkuwa da mutane magana da ta'ammali da miyagun kwayoyi sannan da kuma abubuwa irin na kwace-kwacen wayoyi da kuma irin faɗan da daba don haka dole hukuma ta fitar da tsari don haka aka yi ta domin ta regulating na ita wannan masana'anta da kuma duk wanda suke da ruwa da tsaki da wannan hukuma don haka dole ta fitar da tsarin da take ganin cewa za a yi domin kyauta tarbiyyar mutane maimakon a yi wa mutane wani abu da za su zama sun an kai musu sakon da za su zama sun hankalta da shi ko sun nemi wani ilimi ko kuma sun nemi gudu akan wani wato abu da zai gurɓata tarbiyyar su sai abin yake nema ya zama kamar koya ake nema a dinga yi wa su matasan mu a jiya ne dai a sharaɗa masu kwacen wayar salula suka raba wani magidanci da duniya a yayin kwace masa wayar salula sai dai ga manazarta an fi koyon waɗannan abubuwa a fina-finan da matasa ke kalla. ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma abubuwa da matasa suke yi da kuma abubuwa irin na garkuwa da mutane da ake yi da kuma yadda ake faɗace-faɗacen daba da kwace-kwacen wayoyi wanda idan aka ce za a ci gaba da yin fina-finai irin waɗannan da shauransu akan wannan wato tsari to zai zama cewa maimakon ana so a nasihantar da mutane su guji wannan abin sai kuma abin ya koma kamar mutane ma suna koyo ne ko kuma matasa suna koyo ne daga irin waɗannan abubuwan da wasu fina-finan suke nunawa don haka muka ɗauki matakin daƙilewa da kuma hanawa domin a fuskanci wani abu da za a yi wanda zai zama shine mafi alkhairi ga mu da kuma ci gaban jihar mu. A nan jihar Kano akwai daraktocin da ke akan gaba wajen shirya fina-finai irin na daba da garkuwa da mutane da kuma sauran ta'addanci. Tijjani Asase babban darakta ne kuma jarumi a masana'antar Kannywood da ke shirya fina-finan Hausa kuma ya yi suna wajen shirya fina-finai masu wa'azantarwa tare da faɗakar da mutane ya ce sun yi maraba da matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka. kai ne mana ai ba mutum biyu ne zauna yi ba saboda ita hukuma aka ce maka a cikin hukumar na akwai hizba akwai malamai akwai manyan mutane akwai masu hankali akwai shari'a kwamishin a ciki kuma suna da yawa kuma ni musulmi ne ina jin tsoron Allah kuma ina son jewa Allah lafiya kuma ban zo nan yi arziki ta karfin siya ba ba kawai suna neman kuɗi ne da yi ba na gane kawai ina neman kuɗi ne masu tsafta in dai abin da nake yi ba daidai ne Allah karka bani ikon yi abin da zan a ko kuma in yi abin da ba daidai kamar akwai fim ɗinka na a duniya ɗin nan wasu masu kallo suna cewa kamar ya rika koya daba ko wani abu makamancin wannan mutum ma sani ba kai zaka raba shi da hasada ba akwai mutum wanda kawai baya kaunar ka ba kai zaka raba shi ka ce ba zai iya wannan ba akwai kuma wanda shi negative negative yake kallon abu sai ka ce zaka canja shi akwai kuma wanda yake gano alherin abin yake kalla shi kuma sai ka ce a ah, dole sai mutane duk abin da kai ya burge su ka tuna ba dure yana cewa wai charity begin of the home muna cewa tarbiyya daga gida take farawa idan har ka yarda wasan musa ba tarbiyya bane in ka yarda wasan musa baya fadakarwa to a gidan ka a kalla ƴaƴan da su kalla ni mai son gyara ne ni mai son ci gaba ne yau idan aka ce kar a zara wuka kama ɗaya a cikin fim wallahi zan ci abinci da duniya. to madalla To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce Allah ya ji kan magidancin da masu kwacen wayar salula suka kashe shi a sharaɗa, sako daga Kamisu Bala Tsamawa. Don Allah a gyara titin ɗorawar 'yan kifi da ke a rijiyar zaki, abin ba a cewa komai, Saƙo daga injiniya Musa rijiyar zaki. Don Allah baba ganduje a waiwayi masu lalurar nan ta mata maza, a share musu hawaye, Saƙo daga Salihu Mabo Batirawa. Masu lalurar mata maza Allah ya baku lafiya da fatan mai girma gwamnan Kano za a kai su a yi musu aiki, Saƙo daga Sa'ad mai shayi ƙaura goje. Duniya ina za ki da mu, Uba aika shi nan saurin fushi ya sanya ka kashe ɗanka, sako daga Aisha Humaira rijiyar lemo. Allah sarki Muhammad Suleiman Allah ya ji ƙanka, sako daga Amina rijiyar zaki. Ikon Allah, ‘ya'ya su kai iyayensu a kashe su a saboda kurum suna zargin su da maita? Sako daga Abubakar AU Sharif Dausayi ‘yan hula. su kuwa sakonnin sunusu boy da na ibrahim musa isa yan hamar da na hawa salisu unguwa uku da na saifullahi lawan kofar kudu da na garba jumbo garin babba da na basira abdullahi shingirano da na okasha mato da wakin kudu da na ibrahim mai karfe ɗan rimi da na zainab unguwa uku da na ibrahim burga gunduwawa da kuma sakon bin zaid dala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 awal abdulmumin a bisa zargin yadda al'ummar garin na wasawa suka hana a yi musu allurar rigakafin nan ta shan inna a bisa hujjar cewa har sai gwamnati ta gyara hanyar shiga garin na wasawa da ke a yankin karamar hukumar dawakin kudu mun yi bore 'yan wasawa mun ce ba ma so polio sai an mara hanya sakamakon hanyar mu idan ka tafi a matsayin ka na mutum in baka kula kace sosai ba za ka iya fadawa sai ka rasa ranka ma ka gane dai maka nuna ba ma bukatar polio ba don za mu ja da hukuma ba kawai sai dan ai mana hanya muna muna zanga zangar lumana ne ka gane yau da yamma sai suka shigo suka kama mana wakilin wannan taro namu akan cewar ba za mu yadda da to kaga kwa ni ba zan bari ina ji ina gani a kama eh, dan kasa ta kuma ban zo na bata ma hakinsa ba anan zai kwana fa in ba da yamma fa ina gidan matarsa ba da 'ya'yansa ba aka zo aka kama shi za mu bar shi To ka ji dalilin yanzu to ku ne bukatar ku kenan. Bukatar mu a saka mana shi. Me i da za ka kama shi? Dan ya faɗa ka? To nan ina ne kenan? Nan muna police station ne. To me bukatar ku a nan police station? mu yanzu a sako mana shi. A wannan zanga-zanga da al'ummar ta wasawa unguwar duniya suka yi har da mata da kuma yara ƙanana. Inda suka yi zaman dabaru a ofishin baturen 'yan sanda na dawakin kudu. kan mun hana aiwa mu foliyo saboda ba mu da hanya hanya garin mu bata da kyau idan mai mota zai huce sai dai ya ajiye ta ya je ina zai je a kar kana yi kana gangare kana faduwa idan aka yi ruwa ruwa tafiya yake yi da mutane yara nawa ne ruwa ya ci da su mata ma da danta a baya ruwa ya tafi da su sannan idan mai mashin ya taho mashina nawa ne nan duk aka yi azzan da su ka je asibitin da waki ka tambaya mashina sun kusa goma wa'annan aka ga kasu asibiti don an yi azzan yanzu da damuna ba mu da kwanciyar hankali gidaje ruwa yake ci mana ga ba mu da hanya mu babu damar da za su fito waje su yawo in dai an yi ruwa yanzu to me bukatar ku bukatar mu ita ce a gyara mana hanya idan aka gyara mana hanya sai mu saki kannin mu su ma a yi musu polio idan da hanya da polio in babu hanya babu polio tunda ba mu da kwanciyar hankalin hanya ta ina za mu samu kwanciyar hankali. Ba ma yin boliyan. Har wajajen karfe biyan dare an ce ɗaukacin al'ummar ta wasawa unguwar duniya na a ofishin baturen 'yan sanda na dawakin kudu sun yi zaman da baro. na Mujahid daga wasa unguwar duniya kai. Sun je yi polio muka ce ba za mun hana a yi mana polio. Me da yin da yasa kuka hana a yi muku polio? Saboda he sun mana hanya. Sai su buku hanya mai hanya ta kuɗi. Ka je ka ga hanyar mun da ka ga rafiya ka tace gwara ma rafi wallahi. yanzu kuma me bukatar ku ba ta yi wallahi wallahi ba za ka ba bukatar mu ai mana hanya sai a cigaba da yi mana polio ai mana hanya a cigaba da folio. a ka haka ne suka yi saka mana mutum ɗaya da daddare mu ko muka ce ba mu yarda ba muka iyo kungiyar mu yaran mu da manyan mu kanmu da farko ba ka ga mu yanzu dai mai gida yanzu dai ina ne kenan nan da waki ne police ne me ya kawo ku police a daren nan zanga zanga akan ba akan akan wani dan uwan mu akan magana folio. Al'ummar ta wasawa sun koka da cewa mata masu juna biyu sun sha rasa rayukansu a saboda rashin kyawun kyawun hanya a unguwar ta duniya da ke a dawakin kudu. sunana Yusuf Ado unguwar Duniya. Mun zo zanga-zanga ne akan an kama mana shugabanmu. a kan Akan mun ce ba za a yi mana foliyo ba, an aka yi mana foliyo muna da bukatar hanya ne, hanya ruwa yana cin gidajenmu. shi isa muka ce mun fi so a yi mana hanyar nan tukunna sannan a zo a yi mana polio to kawo wannan lokacin kun sanar da hukumomi na karamar hukuma kan bukatar ku ta a muku hanya daga kan ciyaman na local gamman zuwa dan majalisar jiha zuwa dan majalisar tarayya duk ba wanda bai san da hanyar nan tamu ba yanzu to wani mataki kuka dauka mun hana a yi mana polio mun hana a yi wa yaran mu polio in aka yi mana in aka yi mana polio saboda an ki a mana hanya Yi sa muka hana a yi mana polio yanzu to me bukatar ku kenan ga hukumomi bukatar mu kawai a yi mana hanya mu ba da mu ma a yi mana polio ga baki ɗaya ba ma yaron ba mu ma a yi mana polio ga baki ɗaya ba faɗa muke yi da gwamnati ba mu mu mun ce mu ba faɗa muke da ita ba saboda mu ba mu sai mu ja da hukuma ba mu waye mu amma mu a yi mana gyaran hanyar nan mata masu ciki kai ni mata ta ma ta taba haihuwa akan hanya akan za a kai ta asibiti daga bisani ne dai ofishin baturen yan sanda na dawakin kudu saka ga haza saka saki shugaban matasa a unguwar duniya Awal Abdulmumin shine shugaban matasa a unguwar duniya da 'yan sanda suka cafke, kana daga bisani kuma suka bayar da belinsa. Na tuntuɓe shi ko ina dalilin cafke shi. Hanya ce tamu take mana erosion take zaizayar kasa, shine abin ya haddabe mu, shine muka kasa cimma inda za mu samo kan aikin mun kai koke-koken mu Allah bai sa an yanke mana ba. Ina da ina kuka kai ku Mun yi taro da gwamna lokacin lungu karkar karkara salamu alaikum. Sai mana albire akan hanyar mu ta fito kuma Allah bai yanke mana ba. Da girma dan majalisar tarayya da wakin kudu da warawa mun kai kuka gurinsa ya fito uku. Da girma shugaban karamar hukuma shi ma mun kai kuka gurinsa to Allah bai kawo lokacin da za a yanke mana ita ba. Shi ne mutane suka ce mu dan nuna cewar mu ga bukatar mu domin duniya ta sani shine aka kawo polio mutanen mu suka ce to a dan mu ce ba ba za mu karba ba ba wai ba ma so ba ko kuma banki ya dare ta ba domin gwamnati hankalin ta ya dawo gurin sanadiya haka ina matsayin shugaban sakataren kungiyar da yake ni ne bayani da yawun baki na suka yan sanda suka zo suka tafi da ni kuma Allah ya sa mutane suka ba da gudunmuwa suka fito da ni amma a yau dan talata yau da nake gaya ma mun je mun yi taro da haƙi mm. da da da chairman da limamin dawaki alakarawan lafiya da manya-manya da SOD na yal da DPN na local government an yi yarjejeniya a kansu za mu zo a karɓi a karɓi polio in Allah ya da cewa ya yi mana albishir da cewa ko shi da karan kansa zai zo yi aikin da zai hana wannan hiroshi ci gaba wannan zai zai kasa. mu unguwar duniya ce gaba ɗaya muka yi wannan abu fatan mu Allah ya sa abin da muka tattauna ya zama an tabbatar da shi. kuma muna fata Allah ya zauna da garin mu lafiya Honorable Nasiru Ibrahim Matage shine shugaban karamar hukumar dawakin kudu na sojin ta bakinsa kan yadda za su share hawayen al'ummar ta wasawa a unguwar duniya a karamar hukumar dawakin kudu amma dai hakan mu ya citira. To yanzu kuma ga wadda ta samu taimako. Ni ce Zulaihan a Raihan da mai lalura ta kwakwalwa. Wanne ike bayan wa duk wata an zo in karɓa dubu uku. Gahi wannan karan ma ya bayar Allah ya saka mai da alkhairi. Allah ya shi albarka kai ma Rabi ina gode Allah ya yi albarka. Handa mai lalura ta kwakwalwa. A dawanau an gode Allah saka da alheri. To har yanzu dai da akwai mabukata taimakon. Yaro ne da aka haifa min shi watansa uku. kansa ne ikon bura mun je asibitin mn zahir sun gaya mana naira dubu ɗari uku ne za su yi masa aiki mu kuma a halin da muke da shi wallahi ba ni da wannan naira dubu ɗari uku dan allah da annabi bayan allah wanda yake da hali a taimaka min a wannan al'amari dan allah duk wanda yake da dama a taimaka min dan allah ya bayan allah kwana ake yana kuka in asibitin ma za a je asibitin a taimaka min ya bayan allah dubu ɗari uku ne ya bayan allah suka ce za mu je mu biya asibitin mn zahir ne to da fatan dai allah ya saka da aljanna aljanna ga dukan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin don haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama sai kuma abokan aiki na wato abubakar dahir ya kasai da kuma tukur s tukur ne rabi'u sadauki kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar allah mai kowa mai komai a huta lafiya